واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة التحريم كراتم نجيا mun kwana ƙarshen aya ta shida Faɗin Allah maɗaukakin sarki ya hallabi na amanu ku fusakun wa ahlikum nara Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ku kare kanku ku tsare kanku ku tsare iyalanku Allah ya ce daga wata wuta ta masifa mm. ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wata wuta ta masifa wa kuduha annas wal hijara Allah ce makamashinta abinda ake zuba mata kiraren da ake zuba mata ta ruru ta hauhawa Allah ya ce annas wal hijara mutane ne da duwatsu cikin hikima ta Allah makamashin wannan wutan Allah ya ce mutane makamashin wannan wutan ubangiji ya ce duwatsu Allah ya ce to ku tsare kanku karka yadda karka yadda ka zam daga cikin makamashin wannan wutan Allah ya ce ka tsare kanka Allah ya ce ka tsare iyalanka ka tsare kanka ka tsare iyalanka ka tsare kanka ka tsare matarka ka tsare 'ya'yanka idan ka yi imani ka tsaya akan ayyuka na alkhairi ka tsayu akan tarbiyya ta imani to ana so ka tsayar da iyalanka akan wannan imani akan wannan aikin alkhairi akan wannan kyakkyawan tarbiyya jama'a mun fahimta kowane ɗayan mu aiki biyu Allah ya bashi ya tsare kansa daga azabar Allah karka shiga wuta karka shiga wuta karka bar iyalanka su shiga wuta karka bar iyalanka su shiga wuta Allah ya ce wuta ce da aka tanadi waɗansu mala'iku masu tsanani da kaushi kan zuciya a cikin zuciyarsu masu tsanani da kaushi akan wannan wutan Allah ya ce ba su sassauci kan abin da Allah ya umarce su da shi ɗanka ɗanka nauyi ne a kanka ɗanka nauyi ne a kanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace war rajul ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi annabi yace kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalan da suke gidansa suke karkashin sa annabi sai yace wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi annabi yace kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwo da aka bashi ranar alkiyama babu wani daga cikin 'ya'yanka da ubangiji ba zai kira ka ya tambaye ka akan sabaranin alkiyar. babu wani daga cikin 'ya'yanki da ubangiji ba zai tsaye da ke ya tambaye ki akan shi ba ranar alkiyar. Walmar a turaiya fi baiti zaujiha wa waladihi annabi ya ce kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta mai kiwo ce kan 'ya'yansa annabi ya yace wahiya mas'ulan an ra'iyatiha kuma ita abin tambaya ne akan wannan kiwo ranar alkiyama idan ka tsaye da sallah ka tsaye da tauhidi ka samu aƙida mai kyawu ka tsaya akan nagartaccen tafarki ka kyautata ibadarka ka kyautata ɗabi'unka da halayenka to kuma haka ake so ka kyautata na iyalanka haka ake so ka kyautata na iyalanka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin da al-imam al-bukhari da muslim suka fitar hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma min mauludin illa yuladu al fitr annabi yace babu wani abin haihuwa ma'ana babu wani da da za a haifa a duniya illa yuladu alal fitira face ana aihuwan ɗan ne akan fitra na musulunci ana aihuwarsa ne a bisa ɗabi'a na tauhidi ɗan arziki mutumin kirki fa'abawahu annabi ya ce sai dai babansa da mamarsa yi nihi su yahudantar da shi auyu nihi ko su nasarantar da shi su kristantar da shi auyu nihi annabi ya ce ko su majusantar da shi annabi ya ce idan ka ya zama ba yahude annabi ya ce babansa da mamansa idan kaga ya zama sare, annabi ya ce babansa da mamansa idan kaga ya zama ba ma guje annabi ya ce babansa da mamansa jama'a muna fahimta a musulunci ɗanka ba Sara suka ba ba bin mata ba ba shaye-shaye ba ba kisan kai ba ridda inda zai ridde bar musulunci ranar alkiyama Allah ya ce wadda ya sani babansa da mamansa jama'a mun fahimta inda ɗan zai zamba nasari inda ɗan zai zamba majushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadda suka mai da shi haka babansa da mamansa abinda ake gaya mana shine cewa waɗannan 'ya'ya kiwo ne gare mu waɗannan 'ya'ya za a tambaye mu a su ranar alkiyama kai ma idan kai lissafi da kyau matukar lissafin zai baka amsa mai kyawu ai ka san duk duk rigimar da ɗanka ya kwaso kai ka san ya kamata ka zan mutum na farko da za a tambaye ka ya kamata ko bai kamata ya kamata kai ma in kai lissafi da kyau ka san duk rigimar da ɗanka zai kwaso wannan rigimar za ta shafe ka a nan duniya kuma za ta shafi ka ranar alkiyama idan ka yi abin da yake wajibi a kanka ka tsare kiwon da Allah ya baka sai kuma aka samu jarrabawa na sai ya sangarce aka samu jarrabawa ya sai ta sangarce to ka barranta hatta a wajen Allah amma idan aka samu hannunka a wajen sangarcewan aka samu sakacinka a wajen sangarcewan aka samu goyon bayanka a wajen sangarcewan wannan sangarcewansan zai zama maka damuwa da matsala a ranar alkiyama jama'a mun fahimta? babu wani daga cikinmu face yadda za a tsaye da kai a tambaye ka haka za a tsaye da kai a tambaye ka akan iyalinka Allah ya ce ku kare kanku ku kare iyalanku daga wuta ku kare kanku ku kare iyalanku daga wuta muka ce wannan shine mataki na farko na kare kai kare iyalai daga azabar Allah shine a samu abokiyar zama 'yar arziki mace ta samu miji ɗan arziki ma'ana wadda yake tsaye akan al'amarin addini wadda ya san addini ya fahimci addininsa a samu mace wacce ta fahimci addininta wadda ta fahimci addininta wannan shi ne mataki na farko a cikin al'amarin aure a taku mantar zauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu annabi ya ce idan ya zo gare ku neman aure a gidanku a wajenku annabi ya ce wadda kuka yarda da addininsa kuka yarda da halayensa annabi ya yace fazawwijuhu ku auren shi jama'a mu fahimta ita ba annabi ya ce fa alaika bi zati din wal khuluq annabi ya ce ka duba ma'abuciyar addini da ɗabi'u idan aka gina wannan shine mataki na farko to duk abin da zai biyo baya ƙara ado da ƙawa zai yi mazamantakewan auratayya amma idan aka rasa waɗannan to an rasa asali zaman ba zai taɓa zuwa da arziki ba zaman ba zai taɓa zuwa da alkhairi ba Allah ya taimake mu

ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda su ya ayyuhal ladina kafaru Allah ya ce ya ku suka kafirce ma Allah yanzu Allah ya yi magana akan wuta ku kare kanku ku kare iyalanku daga azabar Allah Allah ya ce akwai wata wuta ta masifa da Allah ya wakilta waɗansu mala'iku masu tsanani a kanta wannan wutan suna aiki da abin da Allah ya umurce su ba su ba to ita wuta dama an tanade ta ne don kafirai da fajirai iddat lil kafirin Allah ya ce an tattale ta ne domin kafirai to yau an yi tashin alkiyama an je an tsaya a gaba ga Allah ga waɗanda suka kafirce ma Allah waɗanda suka kafirce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da munafukai da fajirai waɗanda suka juya baya ma dokokin Allah Allah sai ce ya ayyuhal ladina kafaru ya ku waɗanda suka kafirce ma Allah la ta'tadiru yau Allah zai ce karku ba da wani uzuri a yau Allah zai ce karku ba da wani uzuri a yau uzurinku ba karɓaɓɓe bane ba da uzuri a gaba ga Allah ranar alkiyama ba ta lokaci jama'a mun fahimta ba da uziri, a gaba ga Allah ranar alkiyama a filin alkiyama ba ta lokacin kai ka yi kokari ka yi aiki nagartaccen aiki wadda zai taimake ka a nan rayuwar duniya ka gama lafiya kuma zai taimake ka a gaba ga Allah ranar alkiyama domin ka shiga aljanna jama'a muna fahimta karka yadda da maganan ba da uzuri kuma a ranar alkiyama uzurin zai zan karbabbe ba zai zan karbabbe duk abin da ka san zai zama maka matsala bayan ka mutu ka kauce ma wannan abu duk abin da ka san zai zama maka matsala bayan ka mutu ka kauce ma wannan abu Allah ya ce la ta'tazir al yau, kar ku bada wani uzuri a yau innama tujzauna ma kuntum ta'malun iyaka abinda za a saka muku Allah ya ce da abinda kuka aikata ne ina mun jiko da abinda kuka aikata da abinda kuka aikata abinda ka aikata da shi za a maka lissafi da shi za a maka lissafi Allah zai ce kar ku bada uzuri fa yawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu fa yawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhuratuhum wa la hum yusta'tabun Allah ce fa yawma idhin a wannan ranar la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhuratuhum uzrin azzalumai Allah ce ba zai amfane su ba wala hum kuma ba a sake ba su dama inna lanansuru والذين آمنوا في الحياة الدنيا يومئذ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله من أوكتين سركيتي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Allah ya ce tabbas za mu taimaki manzanninmu za mu taimaki waɗanda suka yi imani da Allah a nan rayuwar duniya wa yau mai komul ashad da ran da shaidu da su tsaya don ba da shaida a gaban Allah yau mai idin yau fa’u fa'uzalimi na ma'aziratu, Allah ya ce rana ce da uzurin azalumai da da su bayar Allah ya ce ba zai amfani su ba wa mu la'anatu wa lahum Allah ya ce la'ana ta tabbata a kansu mummunan gida Allah ya ce ya tabbata a kansu shine wutar jahannama idan mutum ya bata imaninsa idan mutum ya bata aikinsa idan mutum ya lalata rayuwarsa sai ya mutu ba akan imani ba sai ya mutu ba akan ayyuka na alkhairi ba ya mutu akan kafirci ko ya mutu akan munafirci ko ya mutu akan munanan ɗabi'u da mummunan tafarki to zai yi ɗanna na sanin haka ranar alkiyama idan aka ta da kafirai da fajirai a ranar alkiyama idan suka ga waje ya yi waje duk wannan abin da muke karantawa cikin alkur'ani wallahi wa'azi ne jan kunne wallahi ba zini wallahi jan kunne ne duk abin da ka taɓa ji ko wucewa kake yi ka ji shi a rediyo ko a tv in dai game da ranar alkiyama ne wallahi akwai ran da za ka ga abun a ƙasa ba abin da ka karanta ba ba abin da ka karantas ba abin da ka ji likulli na bain mustaƙar likulli naba'in mustaqar Allah ce kowane labari da kaji a cikin alkur'ani ko sunna Allah ya ce akwai ran da zai tabbata maka akan idonka akwai ran da zai tabbata akwai ran da zai tabbata to idan aka ta da waɗannan mutane da suka rayu akan kafirci Allah ya tsare ko suka rayu akan munafirci suka rayu akan munanan tafarki suka rayu akan munanan halaye to daga cikin abinda da su nema a gaba ga Allah ranar alkiyama shine mika wuya wannan abin da ba su yadda da shi a duniyan ba sai su ce ma Allah to Allah mun yadda yanzu mun yadda yanzu zai yi amfani sai su ce mun yadda Allah mun mika wuya zai yi falamma ra'au ba'athana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده Allah maɗaukakin sarki ya ce falamma ra'au رأوا lokacin da suka ga azabar mu ta dirka su za a cire rai rayuwa ta zo ƙarshe suka ga al'amurra sun rikirkite suka ga ƙarshen al'amari ya zo ƙalu sai suka ce aman na billahi wahadahu mun yi imani da Allah shi kaɗai wa kafar bi makon na bihi mashirikin mun kafirce ma duk abin da muke tarayya ma Allah da shi dama ba abin da ake nema ba kenan ai wannan lafazin shine tsantsan kalmar shahada amanna billahi wahadahu suka ce mun yi imani da Allah shi ɗaya sai kuma suka ce wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafirce mu duk abinda muke tarayya ma Allah da shi Allah sai ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana Allah ya ce ba zai amfane su ba wannan imanin su Allah ya ce tunda sai da suka ga azabar mu ta karo musu ai kun ga Allah ma ya ce imani ne haka ne ko matsalar shine sun yi imanin ne a ƙurarren lokaci falam yaku yanfa'uhum imanuhum Allah ya ce wannan imanin su ba zai amfane su ba sun kadaita Allah sun kore abokin tarayya ma Allah ba ma'anan kalmar shahada ba kenan Allah sai ya ce to falam yaku yanfa'uhum imanuhum Lammara au ba a tun tunda sai da suka ga danjar ta kama Allah yace wannan imanin ba zai amfani su ba sai Allah yace ba kuma su ne farau ba sunnatullahi allati qad kalat fi ibadihi Allah yace wannan ita ce sunnar Allah akan bayansa tun tun tuni wa kasira hunalikal kafirun Allah yace a wannan wajen kafirai suke tafka asara jama'a mun mataki na farko al'amurra na bayyana musu mutuwa na bayyana alƙiyama na bayyana ana tashi sai su ce Allah abin da aka aiko manzan Allah da shi sallallahu alaihi wasallam Allah mun yarda Allah mun yi imani walau tara isfazi fala وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب الله يتي ولو, ولو ترى da za ka ga lokacin da suka firgite sun ga mala'ikun mutuwa walau tara isfazi'u da za ka ga yadda za su rikice lokacin da suka ji ɗuriyar alƙiyama tana tashi falafauta Allah ce kuma babu wajen gudu wa ukizu min makanin ƙarib Allah ce za a damƙe su a kurkusa wadda mutuwa ta iso kan ai kusa da azaba wa qalu amanna bihi sai su ce mun yi imani da shi ma'ana mun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gaskata alqur'ani Allah sai ya ce wa anna lahum tanawushu min makanin ba'id Allah ya ce to yayi da su iya lalumo imani ko su yi aiki da alqur'ani a daidai wannan lokacin Allah ya ce daga waje mai nisa ana maganan cire rai kuma kana maganan alkur'ani Allah ya ce ai kun yi nisa da shi wa kad kafaru bihi min qablu Allah ya ce hakika sun kafirce ma alkur'ani sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam kafin wannan lokacin wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id suna jifa a cikin duhu game da alkur'ani game da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi sallam? bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi Allah ce sun yi jifa a cikin duhu sun karyata abinda ba su san shi cikinsa daban Allah sai ce wahila bainahum wa baina ma yashtahun sai aka sha makance tsakaninsu da abinda suka yi sha'awa me suke sha'awa su yi imani me suke sha'awa a lokacin barin su duniya ko lokacin da za a tada alkiyama shine su yi imani Allah ya ce sai aka sha makance tsakaninsu da wannan al'amari da suka yi sha'awa a wannan lokacin kama fu'ila bi ashiya'ihim min qabl kamar yadda aka yi mai ire-iren su tun kafin su fir'auna ba haka ya faru da shi ba sai da danjar ta kama fir'auna sai yace yayi imani Allah yace kayi a ƙurarren lokaci innahum kanu fi shakkin murid Allah ce suna cikin kokonto mai zurfi. to mataki na farko shine sai su nuna ma Allah abinda aka musu wa'azin yanzu sun gaskata Allah sai ce musu a ba zai karbi wannan imani kun ga aidukan su biyu waɗannan ayoyi da muka jawo ai duk sun bayyanar da imaninsu amma Allah ya kore falan yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana Allah ya ce wannan imanin ba zai yi amfani ba wahila bainakum wa bainama yashtahun Allah ya ce an sha makarce su daga abin da suka yi sha'awa shine imani to mataki na biyu sai su roƙi Allah su ce to in ma ba zai yi haƙuri ya karɓi imanin sun ba a sake ba su dama su yi aiki jama'a mun walau tara idil mujrimuna nakisu min da Rabi. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون الله يتي ولو ترى إذ المجرمون رؤوسهم عند ربهم Allah ya ce da za ka ga lokacin da mujirimai masu laifi suka kifar da kai a ƙasa gaba ga Ubangijinsu ba su iya ɗaga kai su haɗa fiska ko da ‘ya'yan da suka haifa. Hmm. Ba fa wuta ba, ko sata mutum ya yi a duniya a kama shi a filin satan ai ba zai so ya daga ido ko makwabcinsa su haɗa ido da shi ba to balle kuma a ce wuta walau tara idil mujrimuna suru usihim inda rabbihim Allah yace da zaka ga lokacin da mujrimai suka kifar da kai a gaba ga Allah ranar alkiyama rabbana suna cewa ya ubangiji absarna wa sami'na Allah mun gani Allah mun ji duk abinda ake mana wa'azi Allah yau mun gan shi duk abin da ake mana wa'azi Allah yau mun ji shi farji'ina na'mal salihan Allah ka maida mu duniya za mu aikata aiki mai kyau inna muqinin Allah mun yi yaqini Allah kai haƙuri ka sake ba mu dama jama'a mun fahimta wannan roƙon zai yi amfani qalu rabbana amatta nasnatayn وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا ربنا suka ce ya ubangijinmu a matta nasnatai wa a hayaita nasnatai suka ce ya ubangiji saboda ƙwarewa irin naka ka kashe mu kisa biyu allah ka rayas da mu rayuwa biyu Allah in ka ga dama ka sake ba mu dama na uku za ka iya ba a mattanas na tayin Allah da ba mu nan ka kirkiro mu ka samar da mu ka kashe mu kuma yau ka sake tayar da mu kun ga rayuwa biyu mutuwa biyu fa atarafna bi zunubina Allah mun yi itirafi da laifinmu wannan laifin mun yi Allah mun yi ba mu kyauta ba Allah ba mu kyauta mun zalunci kanmu mun zalunci kanmu fa hal ila khurujin min sabil Allah to ba a sake ba mu wata mafita mu gyara aikinmu ba ba dama wallahi tallahi ba dama to wannan karatu da kake karanta ba a ƙwar'ani ana gaya maka ne a nan akwai dama amma a can ba dama a nan akwai dama amma a can ba dama ran da za mu rufe karatun school of nursing ai mun ambata adadin mutanen da muka rasa a majalisinmu daga bara zuwa ba. Hmm. haka muka yi karatu da su kuna tsammanin haka damu sake dawowa dukanmu wani watakil ba duka damu dawo watakil ba duka damu dawo hal ila kurujin min sabil Allah ba a sake ba mu wani dama Allah mu sake jarabtawa ba ولو ترى إذ وجفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا aka yi ‘yan wuta kan wuta aka tsaye da su a bakin wuta walau tara iz wukifu alan'am Allah ya ce da za ka ga lokacin da za a tsaye da su a bakin wuta faqalu sai su ce ya laitana nurat kaitonmu na nadamar mu ina ma da za a mai da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu sake karyata ayoyin Allah ba wa nakunu minal mu'minin wa nakunu minal mu'minin za mu zama daga cikin mu'minai wannan bakin zai yi amfani ba zai yi ba ba zai yi ba wannan bakin ba zai yi ba to in ka ji mutum a ranar alkiyama yana waɗannan faɗe-faɗen yana waɗannan roƙe-roƙen wallahi a duniya ya zo ya yi abin da ba don shi aka kawo shi duniya ba duniya da ka ganka a duniya yanzu ba samu a duniya ba wallahi dalilin zuwan mu duniya don mu yi addini duk abin da ba shi ba ne ba don shi ka zo ba to karka yadda wancan abun ya ci lokacin yin addini dalilin zuwanka duniya wallahi shi ne don ka bauta ma dalilin zuwanka duniya shine don ka bauta ma Allah ka zama ɗan jarida ribar ƙafa ce ka zama ma'aikaci mai ofis ribar ƙafa ce ka zama manomi ribar ƙafa ce kasuwanci ribar ƙafa ce dalilin zuwanka duniya don ka bauta ma Allah dukkan wannan sana'o'i da muka ambata ubangiji ya halatta maka ne don ka samu abinda za ka yi riko na sababi da shi ka inganta rayuwarka ka samu karfin gwiwan da za ka bauta ma Allah jama'a muna fahimta amma kar ka yadda wannan aikin ko sana'ar kuma ya sha gaban addini idan suka roƙi dama a ba su dama kuma ba a ba su ba to abin da za su koma shine kuma sai su koma nune-nune a gaban Allah Allah wane ne ya ja ni Allah wane ne ya ja ni Allah wane ne ya sa ni Allah wani ne ya sani duka zai yi amfani duka ba zai yi amfani kun ga abu na farko sun ce sun yi imani Allah ya ce lokacin da kuka yi imani lokaci ya kure suka dawo suka ce to a sake ba su dama Allah ya ce ba a ba da dama iya wannan daman da aka baku iyakacin ta kenan to sai kuma a dawo إن الله لعن الكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم madaukakin sarki ya ce inna allaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira Allah ya tsine makafirai albarka ya musu tanadin wutan sa'ira na fiha abadan da su tabbata a ciki har abada wala yajiduna wala yajiduna waliyan wala nasira Allah ya ce ba su da wani majibanci ko ko mataimaki da za su samu yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari Allah ya ce ranar da za a dinga juya fiskokinsu a cikin wuta ana gasa fiskokin ya kuluna ya na a ba'anar lahawa a ba'anar Rasula suna cewa kai tonmu na damar mu ina da Allah da manzon Allah muka bi ina da Allah da manzon Allah muka bi ya na a ba'anar lahawa a ba'anar Rasula wa kalu rabbana dan su ya ubangijinmu inna ta'ana sadatana wa kubara'ana Allah mun biye wa manyanmu ne iyaye da kakanni wadda suka rayu akan bata fa azalluna sabila Allah su suka batar da mu hanya rabbana ya ubangiji atihim bi'ifain min al'azabi Allah ka ninka musu ninki biyun azaba wal anhum la'anan kabira Allah ka tsine musu albarka babban tsinuwa duka wannan zai fitar da su ba zai fitar da su ba to haka kuma za a koma haƙula a aballuna Allah da wane da wane da wane su suka batar da mu wani zai juya ya kalli mahaifinsa ya ce Allah babana ya ja min wannan fito wani zai kalli mahaifiyarsa ya ce kin ga abin da kika jawo mini mace ta kalli mijinta ta ce wani ka ga abin da ka jawo mini yaron gida ya kalli mai gidansa ya ce yalla ka ga abin da ka jawo mana walau tara izi zalimuna mawqufuna inda rabbihim يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول karatu ko sauraron karatu da za ka ga lokacin da aka tsaye da azzalumai a gaban Allah ranar alkiyama yarji ba'dhum ila ba'd alqawl Allah yace sashi na mayar da martani wa sashi ana ta cece kuce a gaba ga Allah subhanahu ga manya ga ƙanana ga iyaye ga 'ya'yansu ga miyagun malamai ga almajiransu walau tara izi zalimuna na, inda rabbihim Allah yace da zaka ga lokacin da aka tsaida azzalumai a gaba ga Allah ranar alkiyama yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi na miyar da martani wa sashi yaqulu alladhina stud'ifu lil ladhina istakbaru Allah yace waɗanda aka raunanar ƙanana mabiya da su ce wa manyan su jagororin su laula antum lakunna mu'minin yalla idan ba dunku ba da yanzu mu ma mu'minai ne da yanzu mu yan aljanna ne idan ba dunku ba da yanzu mun dace da lahira ku kuka ja mu kuka dora mu akan wannan mummunan tafarki qala allazina istakbaru lil ladina studhifu sai su kuma manyan jagororin sai su ce ma waɗanda aka raunanar ma'ana ƙanana mabiya annahanu sadadnakum anil huda ba'da izda'akum yanzu so kuke ku gaya ma Allah cewa mu ne muka kange ku ga barin shiriya bayan shiriyan ta zo bal kuntum mujrimin ƙarya ne kuma mujrimai ne wa qala allazina Ifu lil ladzina takbaru sai ƙananan su sake mai da martani wa manyan su ce musu bal makarul layli wan nahar yalla boy ku tuna makircin dare da wuni da kuka zauna kuka yi ta shirya na. yayin da kuke umurtan mu an nakfura billahi mu kafirce ma Allah wa naj'ala lahu andada mu sanya mishi kishiya ku tuna mana jama'a mun fahimta ka san wani yaron gidan wani yaron gidan aikinsa a wajen mai gidan shi shine dauko mishi karuwa yana faruwa ko bai faruwa Allahu akbar aiki yayi tsada aiki yayi tsada wani aikinsa mai gidan zai aike shi je siyo mishi giya ya je siyo mishi jama'a mun fahimta to wani ba mai gidansa ba ba ogansa a ofis ko alhajinsa ba wata uwar ita da kanta take kai 'ya'yanta wajen bokaye haka ne ko ba haka ba wani kuma mai gidan shi zai tura yaron gidan da mota a je a ɗauko irin waɗannan bokayen musamman 'yan siyasa jama'a mun fahimta akwai wani daga cikin bayin Allah ma'aikaci ne mai mai ne ai sai kawai yake ba sai mai gidan shi ya sa shi a gaba da sayo mishi giya kullum za a ba shi mota ya je ya sayo giya ya dawo ya kawo giya ya je ya sayo giya sai labari sai kai kunnen mahaifiyarsa cewa fawa ne aikin da yake yin nan kullum mai gidan shi sai ya tura shi sayo giya sai ta zo gidan shi ta ce in ya dawo a ce tana neman shi ya dawo iyalan shi suka ce mahaifiyarsa tana neman shi da ya je suka gaisa ta ce mishi na ji labarin oganka a ofis yana aikin ka kaje ka siyo mai giya ya shiru ta ce ka gaya mun tsakaninka da Allah ya ce haka ne ta ce to aikin ne ba na so ba giyan ne ba ni so ba aikin ne ba ni so ka je ka ajiye aikin shikenan ya tashi ya koma ofis ya je ajiye musu yaya ya ce mama na ne ta ce bar aikin a je a same ta ya ce a'a mama na ta ce in bar aikin na bar aikin sanadiyar barin aikin kenan bai fi wata uku ba ubangiji ya bashi wani sabon aiki wadda ya zama sanadiyar ɗaukakarsa دينه مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله Allah madaukakin sarki ya ce wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kasiran wa sa'a Allah ce duk wanda yayi hijira tsakaninsa da Allah laifi ne ya gudu ma laifin ya bar laifin kafirci ne ya gudu ma kafircin ya bar laifin mummunan aiki ne ya gudu ya kaurace mishi Allah ce duk inda zai je zai samu inda zai yi birgima ya wala ya fantama in ji Allah Allah ce in dai ya gudu ma sabon Allah Allah ya ce duk inda ya koma Allah ce zan buɗa shi ya ci nasara ko bai ci ba to wani iya aikin haka ake gina shi akan sabon Allah to haka za a je gaba gaba ga Allah a yi ta wannan cacan bakin da ce ce ku ce kaga sabon Allah malam ko ubanka ne yasa ka karkai karkai ko ubanka ne yasa ka karkai saba ma Allah ba a da'a ma kowa wajen saba ma Allah in kuma wani yasa ka saba ma Allah duka biyu za ta tashi muku a ranar alkiyama Allah ba zai barka ba don wani ne yasa jama'a mun fahimta Allah ba zai barka ba don wani ne ya saka to haka waɗannan kafirai waɗannan fajirai malam har cikin wuta har cikin wuta suna ta wannan kwalalan suna ta wannan roƙon wa hum yastarihuna fiha نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير الله يتي وهم يسترخون فيها سنة تقروروا da kwalala a cikin wuta rabbana suna cewa ya ubangiji akrijna minha na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah fiddamu daga wuta ka sake ba mu dama Allah za mu yi aiki nagartacce ba irin wadda muka yi a baya ba za a ba su dama? Allah sai ce musu awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun Nazir. Allah sai ce ban ba ku rayuwa ba ban ba ku shekaru ba ban tsawaita rayuwarku ba shekarun da wadda zai ɗauki wa'azi zai iya ɗaukan wa'azi a cikin waɗannan shekaru akumun nazir mai gargadi yazo ya muku gargadi fazuku Allah zai ce ku dandane azaba famal lizalimin min nasir azzalumai ba su da mataimaki Allah zai ce ai na ba ku shekaru awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar Allah zai ce ban rayar da ku ba kuka yi shekarun da duk wanda zai dauki izna ya kamata ya dauki izna akumun nazir ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake muku Allah zai ce ai na ba ku dama ba ku yi amfani da damar bane to malam a wannan farfajiya na alkiyama suna ta wannan cece ce, suna ta cacen baki gaba ɗaya gayyansu Allah sai ce wa mala'iku uhushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah waqifuhum innahum mas'ulun لكم لا ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين الله ushurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma ya abudun. Allah zai ce ku tattara waɗannan azzalumai da surute surutan banzan da suke yi a filin alkiyama wa azwajahum da ire-iren su mazan su da matan su wa ma ya abudun. da duk abin da suke bautawa min lahi, koma bayan Allah fahaduhun ila siratil jahim Allah zai ce ku kora su ku yi wuta da su yadda ake kada dabbobi haka mala'iku da su dauki abin duka duka su kada su ana cikin tafiya da su ana gargada su yadda ake kora dabbobi Allah sai ce wa kifuhu innahum mas'ulun Allah sai ce ku tsayar da su bari na musu tambaya ai su abin tambaya ne ya kamata a musu tambaya Allah sai ya ce musu malakum la tanasarun me yasa ba taimakekeniya a tsakaninku da a duniya ai kanku a haɗe yake in da a yi fada da ɓarna, haɗa kai kuke ku yaƙi mai gaskiya haɗa kai kuke a harkar neman mata haɗa kai kuke a harkar cutar jama'a da zaluntan bayin Allah haɗa kai kuke a harkar shirka da miyagun ayyuka malakum la tanasarun Allah zai ce to yanzu yaya ba wani wanda zai taimaka ma wani kai an kora oganka baka ce komai ba kai an kora mai gidanka baka ce komai ba malakum la tanasarun sai mala'iku su ce ma Allah bal humul yawma mustaslimun sai su ce ma Allah yau ai sun miƙa wuya yau ai sun ga uwar bare fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun Allah yake sashi sai ya fiskar sai ya fiskanci sashi ya juya ya kalli sashi sai kuma su fara tambayan junansu sai su fara tattaunawa a tsakaninku Ƙalu. waɗannan sai su ce innakum kuntum ta'tunana anil yamin ku ne kuka zo mana ta dama ma'ana ku ne kuka zo mana da sharri a fiskar alkhairi kalu sai waɗannan manyan su ce ballam takunu mu'minin ƙarya ne dama kuma ba mu'minai bane da zai duba mahaifinsa zai kalli mahaifinsa ya ce baba ka ga abin da ka jawo mana kai ne sanadiyar kaza da kaza da kaza uban ya ce mishi kai ma mutumin banza ne ba gawa ne ba shi ma dan wuta ne amma ba ga ƴaƴansa sun tsira ba kai ma dama can mutumin banza ne balkuntun mujirmin kuma mujirmai ne fa haƙƙa alaina ƙaunar rabbina kalmar ubangiji ne ta tabbata a kanmu inna la za'iqun za su ce musu dukanmu yau damu ɗanɗana kuɗar Allah ya tsare to haka wannan abun malam zai yi ta gudana suna cikin wutan wannan ya zargi wannan wannan ya zargi wannan in an shigo da wannan wannan ya tsine ma wannan wannan ya tsine ma wannan kullama dakalat ummatun la'anat uktaha eh. duk lokacin da aka shigo da wata zuga wayannan da suke ciki idan sun ga sabbin da za a shigo da su sai su ce musu Allah ya tsine muku albarka su ma waɗannan sai su ce musu Allah ya tsine muku albarka kullama dakalat ummatun la'anat ukta duk lokacin da aka shigo da wani dan wuta sai ya ga wani dan wuta da ya sani sai ya ce wane ashe kai ma la'ananne ne sai ya ce ai kai ma la'ananne ne to iya abin da ke tsakanin yan wuta la'anar juna wallahi duk abin da ke haddasa wannan shine rashin jin wa'azi da aiki da wa'azi rashin jin wa'azi da aiki da shi rashin jin wa'azi da aiki da shi inda mutane za su yi aiki da wa'azi da ba su tsira ba walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi وإذا لآتيناهم ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi inda mutane suna aiki da abinda ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum Allah ya ce da shine mafi alkhairi gare su wa ashadda tasbitan da shine mafi tabbatar da su akan digadigan su wa idan la'atainahum min ladunna la'atainahum min ladunna ajran azima Allah ya ce wallahi da suna aiki da abinda ake musu wa'azi da shi da mun ba su wani babban sakamako wala hadainahum siratan mustaqima Allah ce da mun shirye da su hanya madaidaiciya to ba fa wadda ake musu wa'azi ba su aiki da shi ba masu wa'azin ma ba kowa ke aiki da wa'azin ba yanzu muka karanta wannan suran dalilin saukar da farkon ayoyinta man sagir shine wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi don ya gamsar da waɗansu matansa Allah yace ce bai yi ba malam shankiti yace shi addini ba dama interest in kai shiga jama'a mun fahimta ba dama naka bukatar ta shiga abinda Allah ya saukar wa mutane shi zaka karanta musu wanda kaga ya baje Qur'ani a gabansa yace bari ya ma mutane tafsiri ɗaya yake da wadda Allah ne ya yi magana da mutane shi kuma sai ya shiga tsaki yace bari na gaya muku abinda Allah yake gaya muku yanzu in ya saɗaɗo da nashi bai halaka ba to yanzu akan bude karatun ma musamman don biyan bukatun shi mai karatun haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne ayoyin da hadisan interest ɗinsa zai kare martabarsa zai kare da karatun jama'a mun fahimta nana aisha ta ce a hadisi ingantacce Mabaraba baraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu bi yadihi tace tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi yake bai taba ɗaga hannu ya daki wani abu akan idan mu ba wala ra'atan wala kadiman tace bai taɓa dukan matarsa ba bai taɓa dukan kadiminsa wani yaron gida ko wani mai mishi hidima ba illa an yujahida fi sabilillah tace in kaga annabi ya kai hannu jikin wani to ana yaƙi ne don daga kalmar Allah nan kuma ai buga in buga ne wa ma nila minhu shay'un fayantaqima min min sahibihi tace ba a taba cutar da annabi personal akan kansa da kansa yace bari in je dauko fansa ba jama'a mun fahimta idan muna koyi da annabi ai haka da mu illa an yuntaka haka hurmatallah tace in kaga annabi ya farma wani to an shiga hurumin Allah ne in ka yi sata a yanke hannunka in ka yi zina a bulale ka in ka sha giya a bulale ka amma in shi ka taɓa ya ce zai yi haɓu jama'a muna fahimta akwai wani malami da annabi ya ba da labarinsa a cikin sahihul bukhari hadisin al bukari ya bukhari ya shi hadisin abu huraira yu'ta yawmal qiyamati birajulin haka ne ko yuja'u birajuli yawmal qiyamati fayulqa fil nar annabi yace za a zo da wani mutum a ranar alkiyama sai a challa shi a wuta fatandad fatandaliku bihi aktabuhu idan aka jefa shi a wutan idan yadda ku jahannama duk abinda aka jefa a jahannama ya isa da sauri ya shekara 70 kafin ya isa saboda zurfin rami zurfin wuta wallahi shekara 70 inda Allah zai ce a jefa mutum a wuta ana jefa shi a ciro shi shekara 140 zai ana jefa shi a ce a ciro shi duk abin da aka jefa a wuta sai ya shekara 70 yana lulawa kafin ya isa kasar wuta fatandaliku bihi aktabu kayan cikinsa sai ya fashe sai ya mai turke fa ya duru biha kama ya duru alhimaru bi rahahu sai ya yi ta kewaye wannan kayan cikin don ba zai iya jansa ya tafi da shi ba sai ya mai turki sai ya yi ta kewaya shi yadda jaki ke kewaye injin mazarɓaya fa ya ci tami'u a halin nari alaihi 'yan wuta sai su yi cinturundo su zo suna kallon shi fa ya kulun sai su dinga cewa ai fulan wani Alamta kun ta'muruna bil bin wa tanhana hana munkar alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai ne a duniya kake umurtan mu da alkhairi kake hana mu munanan ababawa ba kai ne kake mana wa'azi mu bar kaza mu yi kaza ba na na'am sai ce ni ne kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi yace duk abin da nake ce muku bakin nan ni ina yi abinda kuma ce muku da kyau ni ba na yi ka gane hadisin shi ba bai ma boye wa'azin ba ya yi gaskiya da gaskiya matsalar shi ne bai yi aiki da karatun ba to Allah bai bashi ba to ina kuma karatun ma an yi durmukin kun gane maganar su ‘yan wuta kansu abinda suka ce ya umurce mu da alkhairi ya hana mu mummunan aiki kaga dama abinda Allah ke so a yi a wajen karantaswa ne umarni da alkhairi hana mummunan aiki to malam me ya laifin ka ka shiga wuta ya ce abinda nake cewa ku yi ba na yi abinda kuma na ce karku yin ina yi ina da shi baya aiki da karatun ne to ba a bashi ba balle kuma karatun idan an mai cushen a haɗa aya abinda Allah ke so da abinda kake so ka haɗa duka wani idan ya karkato aya sai kaga kaman akan ka aka saukar da aya haka ne ko Allah ya sa mu saboda haka inda muna aiki da abin da muke karantawa inda muna aiki da abin da ake karantar da mu shi to da mun tsira to amma dai ai kowa shi zai wanke sa ranar alkiyama kayi karatu kayi wa'azi ka karantar kayi aiki da shi can maka baka yi aiki da shi ba can maka amma dai waɗanda kake musu wa'azin ai ba zai koyi musu ba tunda duk daren dadewa akwai ranar alkiyama haka ne ko ba haka ba haka ne to idan suka matsa da wannan banbaki suka matsa da wannan roƙon suka matsa da wannan roƙon qalaqsa ufiha wala tukallimun ربنا أخرجنا منها فإن shiqwatuna wa فيها ظالمون قال اخسئوا ubangiji, galabat alaina قالوا ربنا دس يا أبنجي غلبت علينا شكوتنا الله شكاور متي غلبا أكم rashin ربهم أذكم Allah shi ya galaba a kanmu wa kunna qauman balin muka zan mutane batattu rabbana ya ubangiji akhrijna mina Allah ka fidda mu daga wuta fa'in in udna in mun koma kan wannan mummunan aikin Allah mun zan azzalumai kala sai Allah ya ce iksa ubiya Allah wadare da ku ku koma cikin wuta wala tukallimun Allah zai ce kar wani ya sake mun magana Allah zai ce kar wani ya sake mun magana ya ayyuhal ladina kafaru Allah ya ce ya ku waɗanda suka kafirce ma Allah la ta'tadiru al yau kar ku ba kar ku rukanku a yau ranar alkiyama kar ku ba bada uzuri innama na ma kuntum amalun iyaka za a sakan ya muku ne da abin da kuka kasance kuna aikata Allah ya sa mu dace sai mu kwana anan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu